Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da idan dai za a gyara harkar da ta shafi auratayya to za a ceto maza da yawa daga cikin zaluncin wasu mata za a ceto dandazon mata daga zalunci mafiya yawa na mazaje da jahilci da rashin kima da rashin mutunci. Cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharaɗin auren ko ka tozarta alkawuran auren da aka ɗauko aka baka. Shi kansa ilimin fa yanzu abin da aka karkata. Mutane sun mai da ilimi kawai saboda su samu abin da za su samu na sana'a. Amma ba ma yanda za su rayu ba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu mun ɗauki makonni muna neman haske akan rashin fahimta da ake samu dangane da 'yancin mata da ya hana mata a ƙasashen nahiyar Afirka da dama iya ba da gudunmuwa mai ma'ana ga ci gaban ƙasa. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata da suka hada da barista Aisha Aliyu Tijjani da Comrade Yahaya Shuaibu Ungogo da kuma Ustaz Abubakar Abdulsalam Babangwale. Ustaz yana kan lissafta gaɓoɓin da aka samu saɓani lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Na shida shine a daidaita mace da namiji akan abin da shafi harkar wasanni. to kusan in ka ɗauki wannan sadarar ta abin da ya shafi harkar wasanni za ka ga mafi da motsa jiki za ka ga mafiya yawan abin da aka tabbatar ya ci karo da tsarin musulunci da sauransu to sai kuma abu na gaba shine abin da ya shafi harkar entertainment abubuwa na ya ake fassara na shaɗi da sauransu shi ma anan zaka ga ya ci karo da abubuwan da suka shafi addinin musulunci to kira zuwa ga tabbatarwa da mace 'yanci galibi ana haɗa shi ne da wa'yansu matsaloli wa'yanda mu a musulunce abinda muke kira zuwa gare su shine komai a mai da shi gidansa a yi kira zuwa ga gyara abin da shafi harka auratayya idan dai za a gyara harkar da ta shafi auratayya to za a ceto maza da yawa daga cikin zaluncin wasu mata za a ceto dandazan mata daga zaluncin mafiya yawa na mazaje da jahilci da rashin kima da rashin mutunci. Comrade, zancen fassare-fassare da fahimce-fahimce na magana 'yanci din nan. Ta ina ne kake ganin za a faro domin ya zama cewa an kalli alƙibla guda a daidai lokacin da kuma ake la'akari da addini dinnan da al'ada dinnan da sauransu domin bayanan da kuka yi sun nuna addini na taka rawa al'ada na taka rawa duk da cewa kuma wata matsala da aka gano shine kamar ba a karatu sosai musamman eh, na abin da ya shafi doka ko da su a cikin 'yan majalisa ɗin sannan su ma malamai an ce ba sa nazariya kan abubuwan da suka shigo sabbi kafin su fitar da matsaya wacce hanya za a bi a ga an samu alƙibla guda a duk lokacin da abu ya bujiro a ƙasa musamman ganin cewa matan nan dai yancinsu an fahimce shi kuma an ba su shi. to na farko dai girmama ilimi babu wata ƙasa da za ta ci gaba babu wata ƙasa da za ta iya fahimtar kuma muddin ilimin ta gurbatacce ne ko ba shi nagarta in ka kula zai zama kamar abin mamaki in aka ce ba ilimi a ƙasar nan kasancewar da firamare ta yi yawa private secondary school private primary school makarantun gwamnati makarantun da to amma akwai tabbataccen abin da ake kira functional education ilimin da yake na hakika ne da za a iya fahimtarsa abin da nake nufi ilimi ne da zai zama mai amfani ga al'ummar kasar shi kansa ilimin fa yanzu abin da aka karkata a kai shine mutane sun mai da ilimi kawai saboda su samu abin da za su samu na sana'a amma ba ma yanda za su rayu ba abin da nake nufi shine yaya za a kawai a samu wani abu da za a iya samu a ci abinci a gina gida a hau mota bayan wannan babu wani sauran ragowar ta rayuwa wannan ba wani abu ne mai muhimmanci a gun al'ummar nan to akwai buƙatar ita kanta harkar aure gaba ɗaya a fahimce ta da mutane ba su da cikakken ilimi amma suna da haƙuri da imani kuma sun ɗora akan al'ada akan girmamawa akan girmama ɗan adam shi kansa musamman san babu lokacin da ake ƙasƙantar da cin zarafin ɗan adam bil adam ma general irin wannan karan musamman ma in ya haɗa abu da talauci ko wani ya fi ƙarfin wani ta kowa irin siga zai iya ƙasa da shi shi sa tsohon sakatar majalisar ɗinkin duniya kofi ana ke cewa you can't have development without security and you can't have security without development ya ce amma can, you cannot have both without fundamental human right ba za ka iya samun cigaba ba tare da tsaro ba kamar yadda faɗa hmm. sannan ba za ka iya samun tsaro ba ba tare da cigaba ba hmm. sannan duk cikinsa ɗin nan ba za ka iya samun abubuwan nan guda biyu da tsaro da ci gaban ba ɗaya daga ciki da zai iya tabbata muddin ɗan adam ba shi da kima su mai muhimmanci saboda duk waɗannan abubuwan saboda ɗan adam ake yin su hmm. to muddin ɗan adam ɗin da ake yin dan su ba shi da wuce kima da martaba da za a kare masa tasa saboda haka abin da ya kamata ya zama na a nan dole sai an san kima ta ɗan adam an san daraja ta kuma menene zai tabbatar da kima ta ɗan adam shine ilimi ilimi ne zai gaya ma cewar ga irin darajar ɗan adam yake da shi kuma ga inda ya kamata ya tsaya amma kuma gashi ana karatuttuka shi digiri ko wanne gida uh, ko ina gashi na ai ga magana bunni da karkara to ai kamar yadda malam Aminu Kano yake faɗa shi Allah ya gafarta masa yake cewa wai wai ilimi ya tashi ya bar sani akwai ɗumbin sani na mutane amma ilminta ilimi na rayuwa yadda za a yi a rayu akwai abin da ake kira life skills na yadda za ka rayu da lafiyar ka da zamantakewa ka ta yau da gobe da ma yadda za ka iya magana da mutane da ɗanka yarka mutum na waje da zuwa in ka kula fa mutane yanzu kowa a tunzire ki so wannan tunzirewa ya sa miwa ne wannan abin yana fitowa ne daga cikin gida saboda haka wannan a da ake a waje zaka ga mutum dan kankanin abu aka yi ma akan titi sai ka je wani irin zagi to yana shiga cikin gidansa in ya samu mace haka zai mata yanda aka yi masa a wajen nan sai mai da irin waɗannan abubuwa to wannan shine ya jawo irin halin da muke ciki na shi jin daɗin zaman na shi ganin girman shi kansa auren jiya na ji wani malami na ji daɗin magana da ke faɗa yake cewa duk mutumin da ya abu uku da gaske yake duk mutumin da ya aure ya zo ce aure zai yi ya zo tara mutane da shanunsu to ba magana wasa a cikin harka aure magana ce ta gaskiya sannan duk mutumin da ya saki mace ya ce ya sake ta ba magana wasa a ciki da gaske yake sannan duk mutumin da ya ce ya dawo da ita ba magana wasa a cikin harkar dawowa magana ce ta gaskiya saboda haka kaga kenan akwai abubuwan da ya kamata mutane masu fahimci cewar to aure magana ce mai mahimmanci da wani da kawai mutum zai waye gari ya bushi iska ya ce ya saki mace duk irin wahalhalun da aka sha da yadda aka yi mata jinin da ka zo kawai ka bugi kirji ka ce ka saki ta ba tare da kowane irin la'akari ba akwai sakin da yawa da gaske kashi casa'in bisa ɗari na sakin da ake basa halatta barsa a wannan yanayi da kwamar ya yi magana me kike tunanin makomar mata ga ilimin kuma amma ba a aiki da shi mm, gaskiya kullum ne ma ina tambayar kaina gari kamar kano duk channel din mun fi muna da yawan gidajen rediyo da gidajen tv duk wacce ka bude a duk sanda kake so duk awan da kake so ana wa'azi ana faɗan allah da annabi amma a ce mun fi kowa karya ka'ida musamman akan dokokin aure saki in ka je kotunan mu rigingimin kenan in aje musamman rashin kula da matar da ka aura da cin zarafi shi isa idan aka irin wannan dokokin kamar su BAF Act violence suna magana akan cin zarafi na mm. 'ya'ya mata da ƙananan yara musamman a cikin gida yawwa mm. musamman a cikin gida mm. ai yana kamar bari in ce daga baya aka yi zancen amma duk zancen ai an gama yin su tun a inda ka ɗauko auren da ƙa'idojinsa cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharaɗin auren ko ka tozarta alƙawuran auren da aka ɗauko aka baka ka tozarta su shine fa cin zarafin da ake magana a kai. To da fata tsawon lokacin da muka ɗauka muna bayani ya taimaka wajen fahimtar wannan 'yanci za a kuma ɗauki matakan aiwatar da shi domin ci gaban iyali da gina ƙasa. Inda za mu dasa aya kenan akan wannan batu sai dai kamar sauran batutuwa da muke haska fitila akai a wannan shirin idan wata sabuwa ta taso kan batun za mu sake komawa. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijani da Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo sai wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu gutsuro hira da ɗaya daga cikin matan da shirin kallabi ya haska fitila kan gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.